ta tafiya ga kubi za mu ga wannan abun shi na faruwa a cikin wannan gari wani sabon salo ka zo mana da shi da tsugudidi ko kake kai sarautar dutsen fada Ko ƙarya kake ina son ka sani duk garin nan kai kaɗai kake mari kuma kai ma kayi na ƙarshe dakata da ubanki nake yi domin shine abokin yi na gado a kashe ki a huta. Kai goje, kai goje. Idan kin kashe liman to hakimi zai san a kama. Kai haƙuri, ka sauƙaƙe mata. Mu mun san abin da ya sa muka kawo wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Muce ka buge ni da sauru? Nashe muje. Naƙi. Mujera, muce ka buge ni da sauru? Ai da sauran. ta ina gaskiya na gaji wai yaushe maganganun da ke faɗa min za su faru ne kwantar da hankalinka na gama shirya komai ba za ka shigo gari ba sai ranar kokowa za ka auri 'yan sarki za ka zama sarki a dutsen fata Madu ya taimake ka. taimake ka. Ku mutanen dutsen fata, sarki ya ce a shaida maku. Za a riƙa yin bauta, a rijiya mai ƙwanƙwamai. Kuma mace da namiji, da tsoho da yaro. Sannan duk wanda ya ji ya gaya ma wanda bai ji ba da wanda suka tafi gona da tsofaffi da suke gida da mata wanda suka haihu suna cikin gida sarki buru tande ya ce shaida muku bai ɗauke mu kowa ba badu ya taimake ka badu badu ya taimake ka badu badu ya taimake ka badu badu Wannan shi ne saƙo. Saƙo ne na batu, kuma mun isar. Bayan haka, ya zama wajibi dole duk ƙarken shekara kowa ya fita wurin bauta. mace da namiji yaro da babba tsoho da tsohuwa har da wanda ba su iya tafiya har da marasa lafiya dole a kai su wurin bauta duk wanda bai je ba ya haɗu da fushin badu wanda yake so ya tsira da ransa ya je wurin bauta Badu! Badu ya taimake ka! Badu! Badu ya taimake ka! Badu! Badu ya taimake ka! Badu! Badu ya taimake ka! Badu! Badu ya taimake ka! Badu ya taimake ka. Badu ya taimake ka. ya taimake ka. mai ceto. Ƙwanƙwamai! Ga kasanku! Ƙwanƙwamai! Ga kasanku! Ƙwanƙwamai! Ga kasanku! Ceto mutanenmu! mutanenmu na bukatan ceto. Ya badu, ka taimaki mutanenmu. ƙwari da ka san ku ina jin ku yanzu ina maka saboda kashe yanzu hakimi ya fi son liman fiye da kai amma ina zuwa yanzu idan ya zo ku yi shiru da bakinku ni ne zan sa shi in ba shi umarni abin da zai yi to ai ba ka sani a radu fito ke ma ya samu kujeran harɗa nan wannan a'a sai ka yo kai mai ka sani ai ga liman can kina zuwa ko yawwa yau za mu ga iyaka iyaka ruwan gudu dai dai yawwa eh eh wa alaikum salam ako iman ka iso eh. ako barka da zuwa yawwa sannu eh. fada ya shiga bismillahi rahmanir rahim san da zuwa liman yawwa ah, alhassan ya je ya kuna neman mu ko lafiya eh ni ne na aika lafiya lau ni ne na aika kirawo ka ashe liman saboda Allah kai da muke gani na kusa da Allah kana da tunani da ilimi ashe kai ya kamata ka nime ni akan wani magana na haki na bayin Allah ga sunan jawro da hide da hide goje kwarai kuwa amma sai na ji shiru baka she komai ba to me haƙi ne haƙin su a hannuna wanda ban ba su ba kaji liman sai ka she mara ilimi yanzu fi sabilillahi yanzu hai kai baka sani ba ga jauro ga goje su ne na jini a wurin bube to sai 'ya'yansu daga ladiyo sai jaye ai mun goda Allah da muka karanci addinin musulunci muka san musulunci bai yadda a kayan mutum bai mutu ba bai yadda araba gadon kayan mutum bai mutu ba ni dai na san jaye yana raye in Allah ya da kuma jaye zai dawo garin na da kafan shi kai liman kai liman boka ya ce mana ya mutu kuma ya mutu shi boka a hai lokacin da mu je wajen boka ya ce in dai wannan kurshiya ya tafi kenan to shi ma ya ya tafi yo to kuma kai ne wane zaka ce mana zai do a bai kawo magana boka a shigi ai muna nan muna roƙon Allah ya zai dawo garin nan da kafan shi kada kuma ta akwai ladiyo ita ma ta isa ta tokare rabon gado tunda akwai ta shigi haba hardo ai zo hakan da ka shigi wannan abu hada mu ka shigi wannan abu zo lalace isa rigan ka lalace duka ko ake barna a shigin sa ko kai liman hatara hatara dai ka kiyaye to na ga muku in dai ba kai gaskiya Allah sai ya kama ka kashi ko Na tafi. Leman bin na gaba bin Allah fa. Dauro. Yato Ardo, idan baka shirya wannan ba, to shi kenan mun shiga goma. Ai ko ashirin, ka san ashirin? Yato ni na taɓa gani ma an yi limami gunto? Muna shiki. Saboda Allah shi an yi liman gunto? yau to kai ani abin yana sa mini cikin zuciya nan na jin shi yana min pau pau pau <laughs> wallahi ani wannan abu haka nake so komai ya yi daidai komai ya eh. dawo hannunmu yau goje eh? abin da nake so da kai wallahi dama wannan shine burina kuma ya shiga shif shif kawai bakin shiki na shine da yau dinnan ba jalo <laughs> ani komai ya mani dai dai na samu abin da nake so kai to yanzu dai abu ɗaya ne ya rage mini to yi ne me shine duk inda jandaro yake a cikin duniyan nan sai na gano idan ba zan bar shi ta yi kai an tura samari matasa don su nemo jandaro abin ya fi ƙarfin saboda akwai mugun asiri gare shi wannan yaro Yau to ai kai ne ya kamata ka ba wani labari ba wai ni ne zai kamata in ba wani labari na. Yau to ina jauro ashe wani jandaro banza jandaron wofi. To goje wallahi duk inda yake in dai jandaro ina nan yau to ido na idan shi ya ya tafi kenan. In dai in magana asiri ne ni ni ni haba yau to jauro eh, banza ne. Hanna. ma halak kaman shi nake jiwa ko Dantana? Tun a hanyar ke ta mana dariya ashe kai ne za ta gani a hanyar nan. ba shi manyan gare ku a in tsaya daga nan ba ki ganin shi shewa ga baki yake yi ga baki daya a to ke kwalanta na ga na ga damsha ai dole na yi murna sosai na ga alama to ba dole bane ba za tun ka ganta ba za ka yi murna ba to ku dan jira ni mun ko mu je na she miki ku yi hakuri ku dan jira ni minti kaɗan yanzu za ku gani damshe tun ɗazu na ke ta kallon hanya na ceto ko jamshe ya shiga gari Allah ne bai yau zaka sha abin shi na ba kamar inda fo in taho maka da shi ba sha zan ka ba kai kai a radu ko yau za ta kwambata shi komi ba a'a ai ba za a yi haka ba to in ba sho bai ci abin shi matan shi ba ai bai shin komi <laughs> ba za a yi haka ba sai dai ka shi na wadan yanzu ni ban dafa da kai ba gaskiya a ko sai dai mu tare ko ko ba za a yi ɗayan biyu ba ko mu tare ko ni da ke duk mu kwanta ba mu shi komi ba a'a ba za a yi haka ba gaskiya za ka shigo an jima za mu shu tare to ba za ki tafi ba sai na busa miki sarewa a radu na san kina san in busa sarewa ko a gana daɗe to bai bai a'a kin ji nura to ina ruwanki kuma ya kuke mishi haka ni gaskiya ba na shan kuna mishi haka gaskiya ba na shan kuna mishi haka jamshe shai na zo jamshe wa Allah ki aje mun kwaso mu kin ji Go! wannan shanun waye na jauro na san kuma jauro ba kyau eh, to kwanciyar hankalinka shine ka tattara ina ka ina ka tafi ka je ka gaya mishi cewa zara ta ci in kuma ba haka ba za ka rasa rayuwarka shanun kuma za su tafi wanne ka zaɓa amma dai ka san ai ba zai yiwu ba ban gane ba zai yiwu ba ban gane kenan yanzu yaushe zan faɗi kamar yaro irin wannan kamar ɗan cako irin wannan yaro shi zai mini wulakan shi goje ina zuwa suna ina ne su daren yanzu suna can kusa da ɗorawan arɗo goje wallahi ba zan bari wannan yaro ɗan iska yi zai ce ba zai mini wulakan shi ni ko shi gidan mu mafi karfin wulakan shi yanzu idan bakfa ya ji cewa ga abin da yaron ne wallahi bai yahe ni kai kai kai ina Shi aboki na ya maganan Delu. Shi aboki na a radi Delu na a shirye ta yi ma. Alaikum, alaikum. Toto yanzu kuna zaune nan kenan ko? Sha me ya faru? Shi wannan yaro ya zo yana mini wulakan yana mini wulakan shi da shanu. Shi radi jondarin nan ya yi shora amma radi karshen shi ya iso. Ka ji babba a zaune zai ga karshen shi. radi karshen jondarin ya iso. Mutai.